of Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 26 ga watan Mayu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Gwamnatin Amurka ta ce za ta tallafa wajen sake gina birnin Gaza. ƙungiyar Taliban kuwa ta yi kira da a ƙauracewa manufofin Amurka. Shi kuwa shugaban Belarus ya kare matakin da ya ɗauka na juya akalan wani jirgin sama. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jama'ar ciki da wajen kasar mali na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su a yayin da har yanzu ba a san zahiran halin da shugaban rikon kasar ta mali da prime minister sake ciki ba kwanaki biyu kenan bayan haka za ku ji cewa Gwamnatin Najeriya ta fidda sunayen mutane 90 da suka karya dokar killacewa ta annobar cutar coronavirus bayan shigowa kasar daga kasashen da ke fama da yaduwar cutar yanzu haka. To kowane hukunci aka tanada ga 'yan kasar da suka karya doka? Inda aka tanada na dangane da hukunci abin da zai iya kasancewa ya zama an hana mutane ko an soke passport na tafiya na tsawon wata shida ko shekara guda wanda ko suna bukatar tafiya ba za su iya yi ba. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafi da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu ‘yan hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Kwana ɗaya bayan nuna goyon baya ga tsaron Isra'ila. da kuma samar da taimakon sake gina Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi tattaki a yau Laraba zuwa ƙasar Masar wacce ke da hannu dumu-dumu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin makon jiya tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a Gaza. Blinken ya fara ne a yau Laraba da ganawa da shugaban Isra'ila Ruben Revlin inda ya rufe matakin farko na balaguransa zuwa gabas ta tsakiya tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyyar Amurka. A can alkahira, Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah LCC da ministan harkokin waje Same Shukri kafin ya wuce zuwa Jordan don kammala ziyarar ta yau. Kamar yadda kuka sani, Misra ta taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa wajen samar da tsagaita wuta. Kuma Jordan ta daɗe tana ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Blanken ya faɗa wa manema labarai a jiya talata. Bayan tattaunawar ta ranar talata a Ramallah tare da shugaban gwamnatin Falasɗinawa Mahmud Abbas, Blanken ya ce zai nemi Majalisar Dokokin Amurka da ta ba da dala miliyan saba'in da biyar domin tallafawa Falasɗinawa a Gaza. Mun san cewar zagaye na ƙarshe na tashin hankali yakan haifar da manyan al'amurra waɗanda dole ne mu magance su idan za mu hana sake faruwar hakan, kuma wannan ne abin da muka tattauna a kansa a yau, in ji Blanken ya ƙara da cewar muna maraba da tsagaita wuta da ke ci gaba da wanzuwa amma hakan bai isa ba dole ne mu wata hoɓɓasa akan tsagaita wuta kuma mu yi ƙoƙarin ganin al'amurra sun tafi daidai yadda ya kamata. Ƙungiyar Taliban a yau Laraba ta yi kira da makwabtan Afghanistan da kada su bar Amurka ta yi amfani da yankunansu ko kuma sararin samaniya don gudanar da duk wani aikin soja da za a yi a nan gaba akan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita Ƙungiyar masu kaifin kishin Islama ta yi wannan gargaɗi ne yayin da Washington ke shirin sake girke wasu sojoji na Amurka a yankin don yaƙi da ayyukan ta'addanci a Afghanistan. da zarar sojojin Amurka da na NATO sun fice daga ƙasar ta kudancin Asiya. Taliban ta yi gargaɗi a cikin sanarwar cewa ba da dama ga ayyukan sojan Amurka da ƙasashe makwabta za su yi a nan gaba zai zama babban kuskure a tarihi, kuma abun kunya ne ta kumaitar da kasancewar dakarun ƙasashen waje a matsayin babban dalilin rashin tsaro da yaƙe-yaƙe a yankin. Ƙungiyar ta yi gargaɗi ba tare da ƙarin bayani ba cewar jami'an Afghanistan ba za su ci gaba da sa ido kawai ba akan wannan mummunan ayyukan tsokanan ba. Shugaba Joe Biden ya sanar a watan da ya gabata cewar ragowar kimanin sojojin Amurka 2,500 tare da dubban dakarun ƙawance na NATO za su bar Afghanistan ya zuwa ranar ɗaya ga watan Satumba don kawo ƙarshen abin da ya kira yakin har abada. madalla kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da har yanzu ba a san zahiran halin da shugaban rikon ƙasar Mali da Firayim Ministan sake ciki ba kwanaki biyu bayan faruwar wani abu mai kama da juyin mulki. Jama'ar ciki da wajen ƙasar ta Mali na ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu. A wani lokaci da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da taron gaggawa a yau Laraba don duba mafita a lamarin. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. Ko da yake an fuskanci tarzomar matasa a yammacin jiya a birnin Bamako da nufin watsi da matakin tsige shugaba Ban Dauda Mokhtar Wan, rahotanni na cewa kura talafa jama'a na ci gaba da harkokinta a wannan laraba. mai nazari akan al'amuran yau da kullum mustapha abdullahi wanda ke kasar ta mali a yanzu haka yayi min ƙarin bayani kowa yana nan yana ta da aikin shi ko komi bai faru ba na biyu kuma um, su ma'aikata kwadago da suke yajin aiki tun jiya sun daga wannan yajin aiki sun ce da yake yanzu ba mutanen wanda za su magana da shi babu gwamnati ɗin sun ce suna jira hakomi ya zamanto da kyau. Wannan shine karo na biyu da soja ke kwace mulki a kasar Mali a cikin watanni tara kacal. Abinda editan jaridar Laru de Ibrahim Musa ya ce bai zo da ba zata ba. Bayan sun ma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ibrahim bubakar ta juyin mulki abu na farko wanda suka fara hudi wanda duniya ba ta da shi ba shi ne lokacin da za su yi na riƙon kwarya cewa da shekara uku sannan kuma su suka dafa duka mayan makamai na iko sai da kungiyar sai da yawo ta hiddo musu jajjayen ido lokacin ne suka samu suka ɗan sasanta suka nemo shugaban ƙasa na farhulla sun kasa wanda kuma shi ma tsohon soji ne sannan daga baya suka je suka ɗauko wani tsohon ma'aikaci na ƙasa da ƙasa dan ƙasar ta mali suka sa prime minister kenan nan da suka ma waɗannan mutane sun yi shi ne wai ba dan cikin sun su bane an tilasta musu ne lamarin mali wani abu ne da ke da matakar sarƙaƙiya a bisa la'akari da yanayin da ƙasar ke ciki yau shekaru kusan tara abin da ya sa ƙasashen duniya suka dage wajen neman mafita lalle mai shiga tsakani ya zo tun jiya da shi da tawagashi sun gamu da shugaban sojawa e eh, mataimakin shugaban kasar na rikon kwarya to ba a san ba abin da ya hita daga cikin tantamna tasu to yanzu kuma yau din shi mai shiga tsakanin tsakanin zai je ya ga eh, tsohon shugaban kasar da firaminista ɗin shi a inda suke rike eh, kuma yau za a wani taro na gaugawa na majalisar ɗinkin duniya faransa da niger su ne suka yi kiran wannan taro na gaugawa domin a samu a ciyo kan abin mataimakin shugaban rikon kasar ta mali kanal hasimi goita wanda shine ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da shugaba ibrahim bubakar keta a watan agustan 2020 ya ce ba zai zuba ido yana kallo a kaucewa ka'idodin da aka shata wa gwamnatin rikon kwaryar kasar ba sabili kenan ya dakatar da ban dawo da muktar wan daga mukaminsu sai dai wasu na ganin rashin sake maida wasu sojoji da suka hada da ministan tsaro da na cikin gida a gwamnatin da aka kafa a shekaran jiya litinin ne mafarin daukar wannan mataki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida a sulamin mani barma da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. masu gabatar da ƙara a birnin New York sun kira wani taron masu sauraron bahasi na musamman don bincikar shaidu da kuma yiwuwar tabbatar da laifi dangane da binciken harkokin kasuwanci na tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Jaridar Washington Post da kamfanin dillancin labarai na Associate Press da kuma gidan talabijin na ABC News sun ba da rahoton wannan lamarin a ranar Talata inda suka ambaci mutane da ke da hannu a lamarin. Babban lauyan gundumar Manhattan, Cyrus Vansa, ya kwashe tsawon shekaru biyu yana binciken abubuwa kamar biyan kuɗin bogi da aka yi wa wata mace a madadin Trump a lokacin da yake yakin neman zaben shugabancin ƙasa batun biyan haraji da kamfaninsa ke ikirari da alaƙar Trump da masu ba da rancen kuɗi. binciken ya haɗa da samun takardu na biyan haraji na Trump na tsawon shekaru bayan shari'a da ta kai har sai da aka je kotun kolin ƙasar. Trump ya yi watsi da binciken ya kuma kira shi wannan siyasa ce kawai kuma cin fuska ne ga kusan masu jefa ƙuri'a miliyan saba'in da biyar da suka mara mun baya a zaben shugaban ƙasa. Kuma masu gabatar da ƙarar masu ra'ayin Democrat ne ke jagorantarsa in ji Trump a wata sanarwa a ranar Talata, ya kuma ƙara da cewar babu wani tsohon shugaban Amurka da aka taɓa tuhuma da aikata laifi a tarihi. Wata babbar jaridar ƙasar Japan ta yi kira da a soke gasar wasannin Olympics na Tokyo saboda munin annobar COVID-19 a ƙasar. wani sharhin labarai da aka wallafa a jaridar da Asahi Shimbu a yau Laraba ya yi kira da Firayim Minista ya shahidi siga da ya natsu ya yi nazarin halin da ake ciki yanzu sannan ya soke gudanar da wasannin Olympics. Sharhin ya yi suka ga shugabannin kwamitin shirya wasannin Olympic na ƙasa da ƙasa da nuna son kai, musamman mataimakin shugaban kwamitin John Cortes wanda a makon da ya gabata ya ce za a gudanar da wasannin Olympics na Tokyo ko da kuwa an kafa dokar ta ɓaci. Jaridar ta ce bayanan kote sun saɓawa ra'ayin jama'ar Japan. Be A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta fara farautar mutane 90 da suka hada da 'yan Najeriya da kuma baki da suka karya dokar killacewa ta annobar cutar coronavirus bayan shigowa kasar daga kasashen Indiya, Turkiya da kuma Brazil. Hukumomi sun kuma ce akwai hukunci da aka tanada don waɗanda suka karya dokar. Ga Hawa Umar wakiliyar muryar Amurka da ƙarin bayani. Hakan ya fito ne a wata sanarwa ɗauke da sa hannun sakataren gwamnatin ƙasar kuma shugaban kwamitin yaƙi da annobar corona Boss Mustapha. Manajan ko ta kwana na kwamitin Yaki da annobar corona Dr. Muktar Muhammad ya yi ƙarin bayani. Tsari ne da aka bujiro da shi saboda a kare 'yan Najeriya daga tazarar wannan cuta a kuma kiyaye waɗanda suke shigowa cikin ƙasar nan. Za kuma mu ci gaba da dubawa mu tabbatar da halin da ake ciki a sauran ƙasashe ba waɗannan hukumomi ba mu ga cewa ko za mu rage kasashe ko kuma za mu kara wasu A mun yi bakin kokarin mu mu tabbatar cewa jami'ai sun kiyaye a duk mutanen da suka shigo daga wannan kasar to amma abin takaici shine duk da yawancin 'yan Najeriya wayanda suka shigo sun ba da haɗin kai kuma sun bi wannan doka yanda ya kamata wasu 'yan tsiraru suka bijire suka ki bin wannan umarni suka silage suka fice daga wuraren da ake bukatar a killace mutane saboda haka shi yasa muka ɗauki wannan mataki domin a kare al'umma domin a tabbatar da cewa mun tabbatar da ingancin lafiyarsu kuma ba su kasance hadari a cikin jama'a ba shi yasa muka nemi waɗannan mutane duk inda suke a halin yanzu su dawo muka buga sunayensu domin a yi musu gwaji a tabbatar da halin da suke ciki sannan da bukatar a ci gaba da killace su mu tabbatar an killace su a sake su kuma sanda ya kamata bayan an inganta da lafiyarsu. Dr. Muktar ya kara da cewa akwai hukuncin da aka tanada ga waɗanda aka same su da karya dokar. Abin da aka tanada na dangane da hukunci abin da zai iya kasancewa ya zama an hana mutane ko an soke fasfo ɗinsu na tafiya na tsawon wata shida ko shekara guda wanda ko suna bukatar tafiya ba za su iya yi ba. Waɗanda ba 'yan Najeriya ba gaskiya wannan hukunci ne mai kauri kuma da za a ɗauka na nan take. Za a soke bizar su ko kuma a soke shaidar na cewa sun zama 'yan ƙasa ko masu yin aiki a ƙasa suna da wannan izinin za a soke shi to aka soke shi sun ga dole a fitar da su daga kasar nan kenan. Kakakin hukumar shige da fice ta Najeriya James Sunday ya bayyana irin rawar da hukumar ke takawa wajen tantance masu shiga da fita cikin kasar. Muna da abun da ake ce da shi MIDAS Migration Information Data and System. Wannan wata na'ura ne daban wadda duk lokacin da mutum ya shigo za a kama alamun yatsunsa da kuma fuskansa da kuma sunayensa da inda ya fito to duk mutumin da zai fita a kasar nan ko zai shigo in aka yi amfani da wannan na'uran lokacin da gwamnati ke wani wani abu batun wani mai wannan sunan da zara an sa wannan sunan inda aka yi mutum da shekarunsa da shauransu to hoton mutumin zai fito da kuma duk abin da ya tanadi mutumin ba yadda za a ce mutum ya buya da wannan na'uran duk inda mutum yake cikin ƙasa dole a gano shi yanzu dai za a jira a ga irin hukuncin da za a yi wa waɗannan mutanen da suka karya doka bayan sun shiga hannu Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya A gaida Hawa Umar da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri har ila yau za mu ci gaba da duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a yankin Arewa. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya duba wannan ƙalubale a hangensa lokacin da yake gwamnati da kuma yanzu da yake waje da gwamnatin. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai Halin da muka shiga ciki yau a gaskiya al'amarin ya shawo kan kowa ko ita gwamnati karan A halin da muke ciki yanzu Najeriya tana cikin halin yaki ne a dukkan shiyoyin nan guda shida babu wanda yanzu ba a kai hare. Da saboda haka abinda shugaban kasa zai yi a wannan lokaci shine na farko ya amince cewa mun shiga cikin halin kanikayi ma dole a dau matakai da sauri. Mataki na farko shine ya ayyana doka ta ɓaci a ƙasa abu na biyu zai shine ya dawo da duk tsofaffin sojoji da suke da karfi a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin yan sanda wanda sun bar aiki da sauran karfinsu a dawo da su cikin aiki. Tsofaffin jami'an tsaro na tattara bayanan asiri a dawo da su domin su ba da gudumawa ga waɗanda suke aiki domin a shawo kan wannan halin da muke ciki. Biye da wannan kuma dole ya dau matakai na siyasa domin ya zuba ruwan sanyi ga wutan da take rurawa a ƙasa. Wannan kuma idan ko shi karan kanshi ba zai iya yi ba, to ko mataimakinsa ya nada shi da kuma kumaci na tattaunawa da 'yan Najeriya. wannan kumanci a sa mutane amintattu waɗanda yan Najeriya za su iya su saurare su da kumshe shugabannin addini da kuma fatatayyar siyasa da shugaban shugabannin kungiyoyin al'umma wanda suke da kunnen yan Najeriya. Sun zauna a kowane shiya a tattauna da shugabannin na al'umma, sarakunan gargajiya, matasa da mata a jiko koke-koken yan Najeriya a kowane shiya salin nan a dawo ma shugaban kasa da shi. Abu na karshe wanda zai yi a cikin wannan halin da muke ciki shine bayan da ya ayyana na doka ta baci dole zai kafa majalisar mulki na doka ta baci wanda mutanen da zai kawo su a wannan lokaci kowane rana dole a zauna a yi mitin a duba Mene ne ke faruwa a kasa wane mataki za a ɗauka. Waɗannan matakai ina ganin zai taimaka mana fiye da yadda za a ce mu tashi muna zuwa waje muna neman taimako. Domin waɗannan waɗanda za ana kiransu daga waje su zo nan, idan sun kuskura sun shigo Najeriya, to za a sha mamaki. Abin da ya faru a Somalia zai faru a Najeriya. waɗannan yan bori yan bindiga yan ta'ada da suke fada da gwamnati za su dunkule da yan najeriya kuma su nuna wa sojojin kasar waje kyama kuma za a ci gaba da kai musu hare-hare za a koma a shiga wani salon daban nawa wannan ra'ayin ina ganin zai taimaka wa shugaban kasa ga fidda mu cikin halin da muke. Marisa Solomon Dalu wasu har suna murna cewa a kira jami'an nan daga waje ina jin har da yan akwai wani dan majalisa ma da dattawa da yake ganin kawo sojoji daga waje ne zai yi magani wannan lamarin. To ai wannan ina gani rashin sanin halayen mutanen Afirka ne da al'adunsu shi yake ta waɗansu shugabannin su yi wannan. Ga sojojin caji a nan makwabtanmu sun shigo Najeriya ma waɗansu yan Najeriya suna hararansu sojojinmu suna hararansu balantane za a ce a ji a kawo sojoji daga kasa wanda al'adunmu daban halayenmu daban yanayin mu daban kuma akwai ma kallon sabanin ra'ayi tsakaninmu da su. Dakata nan Solomon Dalun, ku biyo ni don jin tsarabar taron 'yan kungiyar muryar masu bukata ta musamman reshen arewacin Najeriya kan lamuran tsaro, wanda suka gudanar a nan Abuja. 'Yan ƙungiyar waɗanda makafi ne a ido na cewa in an ba su dama za su iya taimakawa jami'an tsaro da bayanan sirri kan lamuran na tsaro. Ga abin da shugaban kungiyar Yarima Suleiman ke cewa. domin taro ne wadda ya shafi a murya masu bukata na musamman na arewacin Najeriya. Kuma taro ne wanda na san mutane za su yi mamakin a koyaushe ana yawan jina harkar siyasa. To amma wannan ƙungiya ba kungiya ba ce ta siyasa wannan kungiya ce wadda muka kafa domin ba da gudunmawar mu a bangaren tsaro domin shi tsaro ba abu ba ne na gwamnati ita kadai ko kuma abu ne na jami'an tsaro a tsaro ya danganta ne ga al'ummar kasa gaba ɗaya a matsayin mu na mutane masu bukata na musamman wanda Allah ya ci amsa addu'a mu fiye da kowa wanda muka kusanci fiye eh, da Allah fiye da kowa sai sa muka ce bari mu dawo mu zo mu bada guduma mu a bangaren tsaro wannan shi ne makasudin shirya wannan taron da muka yi shi a nan cikin birnin tarayya Abuja Yari Musulman a matsayinku na masu bukata ta musamman, ta yaya za ku shigo ku ba da gudunmawa ta bangaren tsaro tun da kuma taimakon ku ke nema? A'a, shi um, idan aka yi ana maganar tsaro ba wai ana magana abin da wani zai ci ko abin da wani zai sha ba na ana magana ne ya za mu yi mu ba da namu gudunmawar shi sa muka sanar da gwamnati cewa mu akwai irin rawan da za mu iya takawa musamman gudun ba da shawarwari ga yadda za a kawo karshen wannan tashi tashi tashen hankulan da muke fama da su da kuma musamman gudun yi ma ƙasa addu'a da kuma arewa idan ka duba irin kalubalen da arewa take fuskanta a ƙasar nan ya kamata mu dinga zama junan mu gaskiya a matsayin mu na mutane masu bukatar musamman mun fi kowa tashin hankali idan aka ce wata wani tashin hankali ya faru yanzu zan baka misali a nan jihar eh, yobe da aka wani wadda baya ganin ke bani labarin sanda aka samu wani hari ina son gaya muka cewa ya sha wahala fiye da kowa Allah ne ya tsiratar da shi mutane masu bukata na musamman a ɗibo su a zuba su aikin jami'an tsaro kar wani mai sauraro ya ce cewa idan na ce a ba ma mai bukatar na musamman a ɗauko shi a sa shi harkar tsaro ya ce a ah, to wannan ai baya gani a ah, wannan ai baya bi me zai iya yi a'a akwai wani experience da zamu iya akwai gudunma da zamu ba sosai ba sai na faɗa ma duniya ba amma dai muna bin matakin da muke son mu ma zamu iya ba da gudunma da izinin Allah za a samu canji idan muka samu gudunma da gudun gwamnatin arewa gwamnatocinmu na arewa da izinin Allah. Yari Suleiman a wani irin aiki ne masu bukata ta musamman din nan za su iya ba da gudunmawa bangaren tsaro. Misali, to kwatanta mana ma tukunna ma kafin mu yi nisa watakila wani zai tambaya eh, wannan kungiya ta ku ta masu bukata ta musamman da waye da waye ta kunsa. To, wannan kungiya na muryar masu bukata na musamman na arewacin Najeriya ya kunshi duk wani cluster duk wani bangaren mutane masu bukata na musamman musamman mai masu lalurar gani masu lalurar kafa masu lalurar kunne masu lalurar eh, eh, eh, laka da kuma masu lalurar hannu domin mun yadda cewa mu zama murya masu marasa murya mun yadda mu zama ido marasa ido a cikin wannan kungiya domin wannan idan ana maganar harkar tsaro musamman yanzu misali kamar ni zan gaya muka a cikin anguwa sai wani ya ɗauka cewa ah, wannan tunda baya gani bari mu aikata wani abu kaga ko a wasa na ji cewa ga wani yana kokarin shirya wani abin da bai kamata ba zan yi maza mazan sanar da jami'an tsaro kuma ni a matsayin na wanda nake da kishin arewa a matsayin na wanda nake da kaunan mutanen arewa ba zan taɓa yadda in ga abin da ake ba daidai ba in bari kuma za mu bada lokacin mu musamman yin addu'o'i a cikin dare domin samun karshen wannan tashi tashin hankulan da yake faruwa mu muna so mu yi amfani da wannan damar mu ƙara jawo hankalin gwamnatocinmu na arewa wannan kungiya ba kungiyar siyasa ba bane kuma ba ma fatan wani zo samu na siyasa ciki domin wannan muna so ne mu gyara alakar mu da Allah muna so ne mutane masu bukatar musamman su ba da guduma ba ko yaushe su da ba su gudumawa ba. Masu sauraro a nan lokaci ya yi mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shirin. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Allah yake ya yi are gaba ɗaya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko daga Sani Muhammad Cindo unguwan karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika yin zanga-zangar nuna takaici kan matsalar tsaro da wasu mutane suka yi a jihar Neja ya yi daidai gani yadda matsalar rashin tsaro kullum sai ƙara ta'azzara yake yi. Ya Allah ka ba mu dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. sai sako na gaba ya ce lokaci ya yi da kasashen duniya za su sanya takunkumi mai tsaurin gaske ga duk kasar da ta kawo cikas a tsarin mulkin demokaradiyya kamar yadda ta faru a kasar mali ta haka ne zai zama babbar izina ga duk kasar da take niyyar yin kafar ungudu da tsarin mulkin demokaradiyya sako daga isa ramin hudu hadeja daga Aminu Puyel baban Yusra Maradi Niger ya ce don Allah shugaban ƙasa ta ta Nijar Bazum Muhammad ka kama waɗanda suka ci kuɗin makamai lokacin mulkin Muhammadu Isufu ya kamata a kama su a an masu duka abin da suka mallaka a yanke musu hukuncin zaman gidan yari shekara 20 don ya zama darasi ga mutanen baya. sai sakonmu na ƙarshe ce salam voa hausa muna addu'a allah wannan tashe-tashen hankula da suka addabi najeriya ya allah kai mana maganinsu, daga kawu mai ruwa bajoga da sali muhammad isa bajoga To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. kwana ɗaya bayan nuna goyon baya da tsaron Isra'ila da kuma samar da taimakon sake gina birnin Gaza, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi tattaki a yau Laraba zuwa ƙasar Masar wacce ke da hannu dumu-dumu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicin makon jiya tsakanin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a Gaza. Ƙungiyar Taliban a yau Laraba ta yi kira ga makwabtan Afghanistan da kada su bar Amurka ta yi amfani da yankunansu ko kuma sararin samaniya don gudanar da wani aikin soja da za a yi a nan gaba a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kana an ji cewar shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko a yau Laraba ya kare matakin juya akala na wani jirgin ƙasashen Turai da kuma kama wani ɗan jarida mai fafutuka da ke cikin jirgin yana mai cewar ya yi haka bisa dokokin ƙasa da ƙasa da kare jama'ar Belarus. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirin yau da gobe.